hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya gidi da ashirin da tara da watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a wannan rana a cikin tafsirin tafsirinmu na wannan rana wannan masallaci mafi imam ahmad bin hanbal da ke na unguwar tsauni a garin gusawa jihar zamfara najeriya wanda yau muke so insha Allah ta'ala mu karkara tafsirin wannan shekara sai kuma baɗi in Allah ta'ala ya kai mu muna ba rai da imani da kuma lafiya Allah ta'ala ya nuna muna wannan lokaci a mun kwana kan aya ta takwas a jiya ko a cikin saba'in da bakwai za mu tashi akan 78 insha Allah ta'ala a cikin wannan sura ta ali imran za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da suka zo insha Allah sannan mu shiga tafsirin wannan ke assalamu alaikum malam mata na iya yin ikama wajen sallah sannan menene sunna ta tare da wajen karatun mata a wajen sallah su bayyana ko kuma su jiyar da kansu mata na iya ikama din sallah ya tabbata a sunna na sa sallallahu alaihi wasallam ikama sannan karatu kuma kansu za su ciyarwa ba za su daga murya wani ya ji karatunsu ba ya ce asalamu alaikum malam dan Allah ka yi nasiha ga irin mutanen da idan aka ce musu wani ya yi musu wani abu ba tare da bincikensa ba sai su ɗauki gaba da shi ko kuma idan wani menene wani jini ba za su karanta ban gane wani shi kuma wanda ke assalamu alaikum Allah ya kara mara lafiya amin Allah ya saka alkhairi akan tunatarwar da ake mana Allah ya biya ka da gidan aljanna dukkan Allah ta Allah biya mu da gidan aljanna malam da Allah yana son karin bayani akan jinkirtar da azumi da ake yi bayan mutum sai ya fara yin sifi shawwal malam da Allah menene magana mafi inganci akan yin haka kuma na ina neman addu'a ɗan uwa Allah ya bani mijin aure na kwarai kuma ya bani ikon cin jarabawa na gode sosai Allah ya ƙara malam fahimta da za kuma ba fayar to tambayi muna addu'a Allah ta Allah sanya mu aljanna gaba ɗaya mu Allah ya sanya mu dukkan mu da mu da iyayen mu da ƴan uwan musulmi gaba da cikin gida aljanna a a saki shawwal tabani ne malamai wanda suke ganin idan ana bin ki ramadan shin za ki iya fita shawwal ko ba za ki iya ba ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi cewa man sama ramadan sun thumma atba'ahu bi sittin min shawwal fa ka'anna ma sama dahr kullu wanda ya azumci wata ramadan sa'an ne bayan da fita shawwal to tamkar ya azumci shekara ne gaba ɗaya to shi ne saban nasu wanda ya azumci ramadan to gaba ɗaya ko wani bangaren shi ne inda sabani yanzu to amma abin da nuna hadisin Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake a cikin sunan cewa tana jinkirta azumin ramadan da ake da tafi zuwa sha'ban na shekara mai zuwa sai rama ko ba ce ba ta yanzu ta shawal kun fahimta ba ce ba ta ta shawal idan haka za ki iya yin ta shawal din tun da shi yana da lokaci da kaitacce in ya zo da gaba ki rama ramadan din wannan babu laifi akan haka to muna da Allah ba ki miji ne kwarai da kuma Allah ta'ala ya sa ki ci jarabawar da take ki wataƙila tana cikin musibar rashin aure don haka in aka yi irin wannan da Allah maza ku dinga daurewa kuna motsawa amma sai mata su dinga kawo takarda a musu addu'a a musu addu'a kuma sai ku zaman ku kawai ba ku a motsi wannan ba daidai bane kuskure wallahi na me ɗaya ji tsoron Allah ya ƙara masu biyu su ƙara masu uku su ƙara wanda suke yawo a gari zaune gari banza su kuma ji tsoron Allah su motsa su ba amma mata su ce a turo takarda a masa addu'a ta miji na ƙwarai. yanzu bayan miji ne kwanan kuma a ce a mata addu'a Allah ya jarabawa wata kila kana cikin musiba ku kuma sai ku dinga kuna tsoron matan ku saboda ku yan boko ne ku ji tsoron Allah ku motsa wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam please assist me with the prayer over my family who are not muslim which is my parents and my brothers and sisters so that they can convert to Islam and also pray for my wife and my children and my state cross river and also pray for the family of shugaban menene shugaba alamu ne kwani shugaba alamu may Allah assist us all amin from cross river we seek Allah subhanahu wa ta'ala to guide your family to the right faith that is your father and your mother and brothers and sisters, let them be convert to Islam. We seek Allah subhanahu wa ta'ala for his guidance and assistance to convert them into Islam. Being that will be fulfilled to your uh, heartness to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept our prayers. May Allah subhanahu wa ta'ala guide them to the right path. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect you and your family, which include your wife and your children, and your state, and the entire country the entire nation and the entire Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all the Muslims all over the world. Wannan yake Assalamu alaikum warahmatullahi Allah kara mana lafiya da kwanaki masu albarka amin. Malam menene hukuncin jan carbi a musulunci saboda wata kawata ta isko ni ina jan carbi sai ke kokarin hana ni. wasu alaikum. To ta kina bid'a ne shi za su hana ki. daga kina abin da manzala su sallam ki da hannu ya fi alkhairi ya fi albarka kuma saboda annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda yake yin tasbihi zai zo ranar alkiyama gurabin tasbihin suna yin haske sai dai kina yi da tarbi kin ga ba hannun ki bane hakken tarbi kuma nan za a fata duniya so ki da hannun ki subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ya fi karfin hujja a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hannu ka taɓa ku labarin wani ko da yake da Allah a mai addu'a amma kana mai tayin izala haka da haka da yace a sace da bidin ya fi ganin tafi karbuwa akwai barazana a harkar da shi. to Allah ya tauke wannan menene ke kan an gane ne sai kan bai farko da su to wanda ya tare da iyalinsa menene bayan sahu kafin fitowa a ya tabbata bai ba ya tabbata sai na za a gani bayar hankali a lokacin yana magana ya tabbata me ka tabbata kana da hankali ne lokacin za a gane kanka da sauri ya ko bai ba a na ce tuko bai in dai ka tabbata kamar yadda malam sani zai ka tabbata da to ba matsala dan dan sahu a alfijir ya ce tuka da janaba ba matsala ba hadisin Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saduwa da iyalin kuma da har ya yi tahur kuma da janaba a cikin sannan bayan ta yi wanka wannan ba ka rage biyar amma fa in ka tabbata in baka tabbata ba kuma to akwai lafiyayyun fitin a kan ka da kuma fitin a kan ta to malam ya ce ka tabbata sannan in aka ji ne ka sake tunatarwa da Allah maganar yashi da ake bukata a zuwa nan masallaci saboda shirye-shiryen sallar idi Allah ta'ala da ka da mu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وأن الآية كان علاقة الآية مذكرة أجيع ولم يكن قيد الدين الأول الذي الله لا تكون جامعي أكان يستطيع su zo suna ɗan karɓar ɗan kuɗaɗe kaɗan a hannun mutane suna juya gaskiya Allah ta'ala ya darje su to wannan ayar cikon waccan ce sai Allah ta'ala ce wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa huma huwa min al kitabi akwai daga cikin waɗannan yahudawa da waɗanda suke kangararru waɗanda ba sa jin hanyar Allah cikakkiya suna juyar da harsunansu a wajen karanta littafi don su yi tsammanin abin nan da ake faɗi a cikin littafi da ke, bayan kuma ba a cikin littafi da ke ba wa ya kulu na huwa min indillahi kuma suna cewa wannan bayani da muke daga wajen Allah yake wa ma huwa min indillahi kuma alhali ba daga wajen Allah ta'ala yake ba wa ya kulu na Allah al-kadhib wa hum ya'lamun suna kirkira ƙarya su jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala alhalin kuma suna sanin cewa abin da suke faɗi din ƙarya ne ba gaskiya bane abin nufi a nan shi Allah ta'ala yana cewa suna amfani da harsunansu wajen in sun zo karanta nassi na alkur'ani ko sun zo karanta maganar Allah a cikin littafin injila ko a taura sai su dinga juya su. wajen karantawa su karantawa da ji shine ne ya alkinata ma'ana wajen tilawarsu suna juya harshe duk canza kamar yadda muka faɗa misali idan nan an ce a jefe mutum rujima in sun zo karanta su ce mi ruhima maimakon a jefe shi zai zama a mai rahama bambancin digo ne kan da a mai rahama da a jefe shi to kaga in zo karantawa suna canza sai zama a wannan tsiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala akan su ko kuma fassara ta bi malamai yalwuna alfinatahu in sun zo za su karanta hadisi amma in sun zo su fassara sai su fassara ta kan zuciya ba za su fassara abin da Allah ta'ala yake so ko kuma fassara ta uku yalwuna alfinatahum in suka zo za su dinga daure makarya gindi suna yabon mutane wanda suke a shirarai su dauko ayoyi suna daura su ba inda Allah ta'ala ke daura su ba suna cikin da hukunce hukuncen Allah zai su gaya muku wannan abin da muke faɗi litahsabuhu min alkitab dan su tsammanin wannan kitabun da gaskiyar da aka yi haka nan suke a cikin littafin Allah wa ma huwa min alkitab alhadi kuma ba haka yake a cikin littafin Allah ba wa yaquluna huwa min indillah suna cewa duk wannan abu da muke gaya muku daga Allah yake wa ma huwa min indillah alhadi kuma ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala Allah kadhiba wa hum ya'lamuna suna kiran ƙarya ne su jingina mu Allah ta'ala kuma alhali sun san ƙarya suke yi ba gaskiya suke kanta ma kana al-basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wal nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrisuna Allah ta'ala yake cewa baya dacewa ga wani mutum an yi uke Allahu kitaba Allah ta'ala ya bashi littafi ma'ana baya dacewa ga annabi kowane irin annabi Allah ta'ala ya bashi littafi wal hukuma ya bashi kuma hukunci wan nubuwata da kuma annabtaka in Allah ya bashi wannan sannan ya yana ce mutane kunu rabbani kunu ibadan li min dunillahi ku zo ku bauta mini ku bar bauta ma Allah ta'ala wannan ba ya dacewa annabi ya faɗi haka duk annabawan Allah ta'ala Allah bai kaddata musu wannan ba Allah ya ba su littafi ya ba su hikima ya ba su annabtaka to babu wanda da cikin su wanda ya taba ce ma mutane ku daina bauta ma Allah ku dawo kuna bauta ne a'a abin da suke cewa shine ne walakin kunu rabbaniyina ku zama dai masu bautar Allah ta'ala tauhidin rububiyya ku fara tabbatar da shi bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda ne dalilin abin da kuke karantawa na littafi wanda ba kuntum tadrisuna da kuma abin da ake muku darasin sa baya dacewa da annabi balle wanda yake kasa da annabi ka kalli mutane ka ce wai kar ku bauta mu Allah ku dawo ku bauta min wannan baya cancanta duk girman mutum Allah ta'ala ya ce baya dacewa ga wani mutum Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci sannan ya bashi annabtaka kuma idan yana ce mutane ku bauta mini ku bar bautar Allah Allah ya kore wannan daga annabawansa sai na ga dukkan wani wani ba annabi ba dan ka da girman rawani ko kana da wani katon matsayi ka zo kana ce mutane su bauta maka su kyala bautar Allah subhanahu wataala wannan duk wanda ya wannan yayi nema ma kansa abinda Allah bai ba shi haƙƙi a kansa shehu kake ko waliyi kake ko me kake baya halarta a bauta maka wanda ake bauta ma shine kadai Allah subhanahu wataala bauta ga Allah take iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da haka baya dacewa ga kowa ya nemi a bauta masa bayan shi ba shi ne Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala kai ake bautawa duk wanda ya nemi abauta masa to zai je bayanin dalilin bautar da ya nema a gidan wuta a guba kiyama sannan waɗanda suka bauta mata za ku tashi ku tsinuwa da kai da su a lahira za su dinga cewa ya ubangiji inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim bi'fayn min al'azabi wa la'anhum la'nan kabira Allah ka tsine musu Allah in za su za ce Allah mun yadda kai mana azaba amma ƙogogin namu shehunan namu waliyan namu Allah ka lullinka masa azaba saboda kuke mutunci Allah mu kama su karka kama kowa mana ka kama Allah shi wanda kake kamawa haihuwarsa a cikin tsugun nawa a cikin dukkan mali ne shi to tunda mali ne shi me amfani kuma ka bauta masa mutumin da ya zo daga min mali yumna me zai sa ka bauta masa duk wanda suka kama Ibrahim ya suka kama Ahmad Jani suka kama Shaw bin Qadir Jilani sun kama aikin banza wallahi ko sake su kama Allah kashi kowa kama Allah ko ka kama zazzaki shi da aka kama shi ya fito da kanshi to dan me za ka kama zazzaki ka kama Allah kawai ka kyale duk wani tarkaci wannan fajiran mutane ka yi banza da su ka je ka ka kama Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ka kama ba Allah ba wanda ka shiga Allah ya kawai idan ka Allah ce ma kana li basharin baya dacewa ga wani mutum ya doki haƙƙin Allah ya ba mu kansa duk wanda ya doki haƙƙin Allah ya dindina mu kansa wallahi tallahi ya taro a ranar da ta. in Allah ya kama to wallahi ba za ka ji daɗin kan Allah to da mu ji tsoron Allah kar mu bauta mu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta amma wallahi ka je gaban Allah kana bautar wani ba Allah ba to billahi za ka shiga wuta kuma wallahi ka shiga ba za ka fita ba saboda aljanna Allah ya haramta ta ga wanda yake shirka gare shi inna Allah la yaghfir an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى isman azim Allah ta'ala tsare mu da mutum ne ba Allah ba sai Allah ta'ala ce wala ya'murukum an tattakhudhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da in antum muslimun Allah ta'ala ce wala ya'murukum baya dacewa umurce ku da ku yi riko da mala'iku ko kuma annabawa a matsayin uwayen giji su za ku bautawa Allah bai yi da wannan ba A aya'murukum bil kufri ba'da in antum muslimun yanzu ya umarce ku da kafirci bayan kun zama musulmai kun zama masu imani da Allah da bauta gare shi baya yiwuwa a ce ku bauta ma mala'ika ko ku bauta ma annabi me yasa ake keɓance annabawa da mala'iku a nan saboda duk wanda suke bauta musu cewa suke mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai suna bauta mala'iku ne saboda su ce mala'iku yayin Allah ne mata sun ce eh, yayin Allah ne da haka muna bauta musu dan su kusanta da mu zuwa ga Allah ah, yanzu idan kana son shiga a wajen sarki ko kana son shiga wajen gwamna ba duk wa'annan yan sandan su zaka saya ba in kana son ka dinga shiga wajen sarki sai ka sai fadawa in ka zo ka dan ba su dan dubu biyu ka ba su dan dubu goma ka dan ba su kyauta duk ka zo su za su fita da sakon kwaje mai martaba idan ka zo wajen gwamna haka in ka zo ka dan ba shi dubu goma dubu ashirin ka in tura ma protocol kati a wayansa yana cewa sai oga sai oga sai ka dinga buga mai oga yana gari kuwa oga yana ofis ina kuke ne shi zai baka sirrin oga wannan gyaran hanya ne ko idan kana son yarinya a da lokacin muna yan samari in kana son yarinya sai ka dinga ba mu kanin ta wani dan kyauta in ya ji shi zai dinga faɗa maman cewa ai kana da kirki ko ba haka ba to da haka idan ka zo aka ga ka bullo sai ce ai yana da kirki ai duk yana son yaran gidan nan ai yana jere da ko da a ce lakwar da kake neman aure ko a ina ne kake neman dukkan dinga kai kuɗi za so ka amma kana son aure kuma ka yi jim har ka rike hannu kaga ba za a gane kanka mun bayyana ko tun kudu kake ne aure duka sai kuɗi ba matsala malam ibrahim ya hada a ɗan izala wata magana kuma magana da zala shi dai zala ya au a ɗan mu yake aure ne sai zai mata kishiya da zai ga mutuncin ai ba mu ƴaƴan bayan Allah kishiya ɗan eh, zala za ka ƙara aure to Allah ta'ala sai ce waɗannan da suke bauta mala'iku ne ina bauta ma kuma annabawansu to bi Allah ta'ala ya keɓance su da ambasu domin Allah baka cewa baya halitta a bauta musu da annabawa da mala'iku duka ba za a bauta musu mun fahimta me Allah ta'ala ya ce وإذ Allahu mithaqan ميثاق lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إثري qalu aqararna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin ubangiji ta'ala yace yayin da muka rika alƙawari wani irin alƙawari misaqan nabiyina muka rika alƙawari na annabawa lama atatukum min kitabin wa hikma yayin da muka zo muku da littafi da hikima ta annabtaka kenan ma'ana manzanci ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم sannan manzo ya zo muku yana mai gaggatawa da abin da ke tare da ku la tu'minun bihi wa la tansurunna kun yi alƙawari cewa za ku imani da wannan annabi kuma za ku taimake shi qala aqarartum wa aqadtum ala dhalikum isri Allah ta'ala ce shin kun yi iqrari kuma kun yi alƙawarin cewa wannan nauyi misa ma'ana nauyin alƙawarin da tsakanin da ku za ku yi shi qalu aqararna sai mutane suka ce Allah mun yi imani mun ɗauki alƙawari qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin Allah ta'ala ce mu manzanni da annabawa ku zama shaida akan waɗannan mutane suka ce za su taimake ku sun imani da ku akan abin da kuka zo musu da shi wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma ubangiji ina tare da ku a cikin shaidar da waɗannan mutane suka ɗauka. abin a nan shi ne Allah ta'ala cewa wa akhadha wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina Allah ya alƙawari akan annabawa da abin da suka zo da shi na gaskiya da shari'a cewa ya ba su littafi ya ba su hikima nan kuma ku aka rike alƙawari za ku yi imani da wannan abin da na ba mu annabawa to lokacin da annabi ya zo yana mai gaggatawa da abin da ke gabanin ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan musaddiq ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ana magani a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba dukkan annabawa da gabace shi saboda duk annabawa da gabace shi kowane annabi yana imani ana imani ne da shi al'umma da shi kadai suke imani amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya ne take imani da shi amma kowane annabi a lokacin sa ga jama'a ta kada ya tafi shi wa ila madyana akahum shu'aib wa ila samuda akahum salih kaga kowa da annabin sa amma an ce su imani gaba daya sai ita kuma al'umman nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta turo mata dan haka wajibi ne kowa ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu bambanci tsakanin a wanda yake shi ba yahudi ne da wanda yake shi ba nasare ne kowa dole imani a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menene alƙawarin da aka yi da mu akan sa la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi ko za ku taimake shi a wajen jihadi za ku taimake shi wajen yada addinin sa za ku taimake shi don tabbatar da gaskiya a ban kasa kuma aka ce kun yi alƙawari a qarartum wa aqamtum ala zalikum isri kowa ya alƙawari akan wannan sai gaba ɗin muka ce eh Allah mun yi imani qalu na Allah mun yi da wannan mun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da mu kuli zamu yi maka to sai Allah ta'ala ya ce mu annabawa gaba ɗaya ku zama shaida kan abin da mutanen ku suka yi imani akan sa kuma ni ma ina tare da ku a cikin wannan shaida din to duk wanda ya je warware wannan shaida din ya aikata babban laifi ya yi babban sabo saboda ya warware alƙawari da aka yi da Allah da kuma annabawa gaba ɗaya Shi ne sai Allah ta'ala ke ba man tawalla da zalika fa ulaika humul fasiquna duk wanda ya juya baya ya canza alƙawarin da ya da Allah ya canza alƙawarin da ya da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. ya canza wani abu to lalle Allah ta'ala ke fa ulaika humul fasiquna waɗannan su ne mutane fasikan mutane duk wanda ya canza alƙawarin da Allah da manzonsa yake tsiro na ba cikin addini ko ya saba ma Allah ya saba manzonsa to ne fasiki an fahimta da haka alƙawari ne tsakaninmu da Allah ba wanda zamu bauta mace shi alƙawari ne tsakaninmu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu kimike shi zamu kuma karfafi addinin da ya zo da shi in jihadi aka ce a yi a fita da makami a yi jihadi idan da'awa aka ce aje aje a je da hikima da ilimi a yi jihadi in taimakekeniya ne mu fita da dukiyoyinmu da abin da muka mallaka duk mu bayar saboda Allah wajen taimako addinin Allah subhanahu wa ta'ala a fa ghayra dinillahi يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله تعالى يجي شين ذا كون الديني بسكي سو سكي قلينزا وله أسلم من في السماوات والأرض wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai bayan duk sun imani sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗau'an wa karar suna masu so ko sun ƙi kowa dole ya miƙa wuya ga Allah ta'ala wa ilaihi yurja'una bayan mutane sun san gaba ɗaya za a mai su ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya za ku wani addini da kuke sha'awa bayan addini musulunci ke akwai abin da kake nema ka daɗa ma wani wanda ba musulmi ba kana ganin eh ai ba ƙasa ɗaya muke al'umma ɗaya muke da ka bari daɗa maka kai ma ka daɗa ne. Allah ta Allah ce a fa ghaira ya lahi yabghuna yanzu wani addini kuke so ku daɗa ma masu shi bayan kuma waɗanda suke cikin tambayi da kasai sun miƙa wuya ga Allah ko suna so ko ba sa so ɗau'an wa kara wa ilaihi yurja'una kuma kowa ya san zuwa ga Allah ta'ala zai koma to baya dacewa mutum ya nemi shi wata shari'a a wajen addinin musulunci kowane addini ne baya dacewa ka daɗa ma kowa ka bar addinin musulunci baya dacewa ka yi da kowa idan ba abin da addini ke cikin da shi saboda rayuwar da gaba ɗaya ba ta ka shi. rayuwarka ta Allah ce motsinka gaba ɗaya na tafiya ne da ƙarshen umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da hannunka to karka yadda ka je gaban Allah bayan kuma wanda ka sa ya ji daɗi a nan duniya ba zai iya daɗa maka da komai ba Ba zai iya kwasar ka a wajen azabar Allah ba kai da ka saba ma kowa amma Allah ya ji da kai karka yadda Allah ya yi fushi da kai amma kuma kowa ya ji da kai saboda wallahi zaka mutu in ka mutu kuma ka rabu da kowa ko fafutuka da muke yi yanzu a nan duniya duk abin da ka rasa ka yi haƙuri dole za mu fi kasar kafar wannan in ka rasa kuɗi karka da in ka rasa mace karka da in ka rasa menene duk karka da amma sai ga mutum ya rasa abun duniya ya zo ya shiga damuwa ya rikici ya kasa samun nutsuwa karke ma kanka wannan mugunyar rayuwar duk abin da ka rasa karka da ka fita mutum komai kai dai ka riƙe Allah Allah shine wanda yake dawwamamme amma duk abin da ya gani a duniya wallahi ba da jawabi imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce wa wai da shi da sayyidina ali suna da makamancin magana iriya cewa duk abin da ya maka tsanani a rayuwa yake ka haƙura asa na ka ba ta jihar an ka zuri yake duk bakin cikin da kake da kake da hana ka bari wallahi bi ne ɗayan biyu ne ko bakin cikin ya tafi ya barka ko kai ka tafi ka bar bakin ciki ba ɗayan biyu ne karka ka je wani abu ya hana ka zama lafiya duk abin da ya taso kanka ka share shi kana neman mace ta gama wahala ta gama tunanin yadda za ka zama da ita lat kama ya zo da ɗan kuɗinsa a hannu ya ba ta iska to wallah karka damu wallah karka damu ka kaddarta Allah ne bai kaddar za ku aure amma ka ga mutum ka ji an sami shi ya yi takumi ta bangaren dama ya yi takumi ta bangaren hagu ya yi haka ya yi haka an yi magana ce shek ne shek wai ta yi aure to ah. to kai in ka tashi yaudarar ta kuma ya zage ta maza ba sa yaudarar mata jiya wata ke gaya mun tsora kwana uku a ɗaura mata aure an ɗaga auren na hasso biyar yana cewa bai shirya bai shirya ba ana tsora kwana uku kawai sai ki ya fata ta ce wallahi ma da yake ya fata na ce kuma ya suka yi na ni kaddara miki Allah ba ki miki gari ba shi kenan tana na hanyar Allah bai ba ta gari amma Allah bai ba ta insha Allah tun da na gaya muku din kara aure to wai da ta kuke da ne ba ku da ni ba ne ina ran da ni ni na ja muku ban kuɗi ne ina samu kuɗi zan yi ba shi ke ba kai wadda fi zabi layi in ga yana fi zabi layi ka gurguwa ce ta ƙi shigewa ne sai a zuwa ce ma ga fi zabi layi ha ka bari in nima in ni in samu wanda take da kai imani imani to Allah ya nuna mana alkhairi a rayuwar da haka sai Allah ta'ala ce mana Kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbi la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna Allah ta'ala sai mutarji yake ga ya mutu Kul amanna billahi yake mutu mu imani da Allah wa ma unzila alaina abinda aka saukar mana na alqur'ani wa ma unzila ala ibrahima abinda aka saukar mana annabi ibrahima na sufi ibrahima musa wa isma'ila da abinda aka saukar mana ɗansa annabi isma'ila wa ishaqa da ɗansa annabi ishaqa wa yaquba da kuma jikansa annabi yaquba dan annabi ishaqa wal asbabi da wannan zuri'ar annabi yaquba abinda annabi yaquba wanda suka zo a matsayin annabawa ma'ana yahudawa da aka samu annabawa a ziraar annabi ibrahim alaihi salam shi kadai an samu saboda annabi dubu sun fita da kashin sa to su ne al asbaqin wasu malamin suka ce ziraar annabi yaqubu guda goma sha biyu inni ra'aytu ahada ashar kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين annabi كيف أن شاهد يعني النبي يعقوب شاهد أتكلم الله da annabawa da yawa. ba wai yana nufin cewa kowane gida a kan annabi a mu'azzamu annabawan bani isra'ila sun fito ne a cikin wannan zuri'a ta annabi yaquba alaihi salatu wassalam da aka sune al-asba din wa ma utiya musa wa isa da abin da aka saukar ma annabi musa da abin da aka saukar ma annabi isa alaihi salatu wassalam wan nabiyina min rabbihim da kuma abin da aka saukar ma sauran annabawa da su? la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin wannan annabawa din wa nahnu lahu muslimuna duk muna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ba sai mun sake dogon bayani kanta ba musamman ma mun karanta amanar rasulun ma uhilla ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir duk mun karanta wannan kaga ba bukatar sai mun sake bambancewa tsakanin waɗannan annabawa sannan Allah ta'ala yana cewa والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم ula'ika sau bayar fihim ujurahum wa kana Allahu ghafuran rahima annabawa duka za ka imani su kar ka kafiri ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce kai ma za ka rama ka zagi annabi kai ka zaga ka kafirta saboda annabi ta maka umarni kai ne kai imani shi kai imani da annabi kai imani da kowane annabi da ya gabace ka kar ka raba tsakanin annabawan Allah ta'ala amana rasulullahi ma unzila ilayka duk ba kin ba ke mai wannan bayanin ba sai Allah ta'ala ce wa man yabda ghayra al dinan duk wanda yake neman wata shari'a a wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah yake ba za mu karba masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin a gobe al-qiyama kuma daga cikin bayi kasararru jama'a ku riko da addinin musulunci wallahi tallahi babu addinin gaskiya a wajen Allah in ba musulunci duk abin da ya saba musulunci ka ji shi ne karka yadda zaka ji daɗi a cikin abin da yake saban musulunci in kai riko da wani addini ba musulunci ba za ka zo kana nadama a gobe alƙiyama kan wannan abin da ka kai muna da gani Allah har yanzu magana yake da waɗannan nasara din wanda suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudawa da suke cikin garin Madina duk ana nuna musu abin da suke da kai ba addini bane to kai riko da addini ka kuma ka ba mu addini ka muhimmanci a duk inda kake a duk inda shine addini ka duk wanda za ka yi ka sanya addini a gaba in ka sa wannan a gaba الله zai zama gatan ka kuma zai taimake ka na'am كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. تو وجه آية لمكة وجه تبايا inda muke magana akan afghayra dinin afghayra dinin lahi yabghuna wa lahu aslamu wa fis samawati wal ardi taw'an wa karha in kuna so a baku bara kuna so a baku ladabi <laughs> eh? ko ba ku san ko yin zala ne ku ta san kala rawi ya ce a tashi a sai da laya a sai da ladabi aka zagaya aka zagaya aka ce akramaka Allah ba ta ya ba yake wai yin izala kan hana da kai ka wani imanin kan kan izala ne shi ne izala da zai zai da rigar ta hau motar ta ta koje wa'azi a bashi a nama ya ce waye yanka in za ku sai laƙani ku sai laƙani jama'a na rasar ta izala to amma ku laƙani mujahid bin jabar yana cewa abdullahi bin abbas allah ƙara masa ya idan dabbar mutum tana mai tutsu ma'ana abun hawansa bai gane kansa ba to waye karanta masa wannan ayar afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha ko yana so ko baya so imani ne yau wa ilayhi yurja'una haka al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ka wada shin wannan ayar lakani ne ku je ku dai eh ko da mu da abu hawa ya maka ya ya maka ne ha ko ko kaji mana umar Allah ta'ala ce kai bai hadi Allah qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahum al-bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ta yaya Allah ta'ala zai shaida wasu mutane wani su kafirce ma Allah bayan imani ya zo masu suka shaida kuma cewa annabi Muhammadu gaskiya ne manzo gaskiya ne sa'annan kuma gaskiya ta zo masu Allah ta'ala baya shirin da mutane wani suka zance a azzalimai wannan aya dalilin saukar da akwai daga cikin tsawo abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa al-Harith ibn Suwai ya musulunta kuma zai rijja sai koma wajen mutanensa da ya koma wajen mutanen sa shine sai yake ce ma jama'a ku je ku tambaya mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shin idan na musulunta yanzu a karbi duba ta ko ba za a karba ba da suka zo tambaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karanta musu wannan ayar har zuwa wannan aya ta biyu da za mu karanta a gaba aka ci an karɓi tubarka amma duk wanda ya mutu kuma bai tubu ba Allah ta'ala ba zai gabata masa to bari mu tsara su ayoyin sai mu ci da gaba ɗaya ko Allah ta'ala ce waɗanda suka kai fa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imani ta yaya Allah ta'ala zai shirye da al'umma bayan sun kafirce mu imani bayan suna ci imani ko sun kafirce sannan wa shahidu anna rasula haqqun sun san manzo gaskiya ne waja'ahumul bayyinat kuma ayoyi bayyane sun zo masu hujjoji sun tabbata gare su amma kuma suka suka canza da suka juya baya wallahu la yahdi al-qawma zalimina da dai Allah ya ta'ala ba shi da mutane wanda suka fice a zalimai ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah Allah ya ta'ala ce sakamakon waɗannan mutanen shine tsiniwar Allah ta tabbata gare su wal mala'ika da tsiniwar mala'iku wallahi ajma'ina da dukkanin mutane ma'ana duk wanda suka ridda tsiniwar Allah ta tabbata gare su tsiniwar mala'iku ta tabbata gare su tsiniwar mutane ta tabbata gare su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan wuta da tsinuwar Allah din la yukhaffaf anhum al'azab Allah ba zai jinkirta ba zai sauƙaƙa musu azaba Allah ba zai rangwanta musu azaba duk wanda suke riga suka bar addinin Allah suna nan yanzu hausa mu da jama'a ake ana mai da su mulhidai suna barin addinin ta zo suna riko da ayoyi mutashabihat suna kifar da mutane suna kafitar da mutane daga addinin musulunci to waɗannan mutanen Allah ta'ala ke khalidi da fiya suna masu dawwama cikin azabar Allah la yukhaffafu anhum al'azab Allah ba zai rangwanta musu azaba ba wala hum yunzaruna wala hum wala hum yunzaruna haka nan ba za a jinkirta musu azabar ba gaggauta azaba za a yi musu duk wanda ya bar addinin sa da hukuncin sa kuma manzo Allah sallallahu alaihi cewa, ya ce man baddala dinahu faqatulu duk wanda ya rage bar addini ku kashe shi alhamdulillah mu dai Najeriya ba cikin ake amma ko kwanan nan muna ganin mubarak bala blasphemy da yin addini an yanke min shekara 24 a gidan yaji to kuma muna ta kallon wannan yan mai da suna a yan amnesty international suna ta kumfar baki sai an yi kaza sai an yi kaza to Allah ya fi su an tabbatar da hukunci kuma duk wanda ya zagi addini ku kai ƙara wajen hukuma in hukuma za ta iya ta kashe ta kashe shi ba ta iya ba kuma ta tsare shi irin da ta tsare Abu illa allazina tabu min ba'di zalika Allah ta'ala ta ce wannan suka tuba bayan sun kafirce ne wa aslahu bayan sun tuba kuma suka gyara ayyukan su tsakanin su da ubangiji fa inna allaha ghafurur rahim lalle idan Allah mai gafara ne mai jinkai ma'ana duk wani barna da kake yi ma Allah in dai baka mutu ba ka tuba to Allah ta'ala zai karba tubarka kuma zai yaji maka amma ma dama baka tuba ba Allah ta'ala ya kama ka to la Allah zai yaji maka Allah ta'ala sai ya maka azaba da haka ka tuba kafin mutuwa ta zo maka ka tuba kafin ukubar Allah subhanahu wata'ala ta same ka Allah ta'ala sai ce mana innal ladina kafaru min ba'di imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humul dhaliluna Allah ta'ala ce wa'in su kafirce ma Allah ta'ala bayan gaskiya ta bayyana a gare su imani ya zo musu sannan su kafirce ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan kafircin nasu Allah ke sun mazdaji kufuran suka ƙara kafirci a bayan wannan kafircin da suka yi dan tuqbala tawbatuhum Allah ta'ala ce ba za a tuba su ba wa ulaika humud dalluna wannan su ne mutane batattu abin nabi wanda yana cikin kafirci ya tsaya yana ta kokonton cewa ya dawo musulunci ko kare dawo ko yana musulunci sai bar musulunci ko ma kafirci kuma ki a din kaga wannan izdadu kufran sun ƙara kafirci a bayan tubarsu a bayan imanin su kai to Allah ta'ala ba zai karɓi imani ba zai karɓi tubansu ba ba zai karɓi aikinsu ba Allah kuma ya ci gaba da ƙara masa azaba kamar wani ne ya tuba wai ya ɗan jamani ya bar me yake da suna kiristaniki ya shiga kuma shi'a kace da ai ba ba ba ba shi'a ba ba da ka ma zaman ka kiristaniki ka wannan da ka zaman ka saboda nan kuma bala'i ne zaka shi to kamar kiristanci ka dawo shi'a ai ka samu matsala kana nan dai baka fitar da inda kake sai kawo dawo addinin da gaskiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan zaka zama cikakken musulmi to Allah ta'ala ke lanki kubar da wato Allah yake ba za ka kai wannan tubar da kuke ta farko ba saboda sun zaki koma cikin kafirci to tubar su ba ta yi masa aiki ba wa ulai ka hum zalimuna wa ulai ka hum dhaluna wala ne ne tuna hakikanin matattu innal ladina kafaru haka Allah ta'ala ke lalle wanda suka kafirce ma Allah ta'ala wa matu wa hum kuffarun suka mutu alhali suna kafirai ba zama masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba falan yi kubala min ahadihim milkus abdu zahaban wa lauku da Allah ta'ala ce duk abin da suka bayar ko da suna da cikin duniya na zinari suka bayar ta fi sabilillahi amma ba su imani ba sai Allah bai karɓa musu wani aiki duk wani aiki na nagarta za zaka in dai baka da imani to Allah ta'ala ba zai baka takayya Allah ba zai karɓa ba Allah kuma ba zai ji kanka ba me ake nema gare ka Shi ne ka inganta imaninka ka inganta bautarka duk kafiri ne wani aikin alkhairi iya abin da yana a duniya amma ba zai je masa lahira kun fahimta to ka yi kokari ka kyakkyawan aiki kuma ka tsaya ka riƙo addininka don ka haɗu ubangijinka salim alim a gobe alƙiyama ula'ika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin Allah ta'ala ce waɗanda su ne suke da azaba mai raɗaɗi kuma ba su da mutum ko a wajen ga azabar Allah ba mai taimaka musu cin kuɗi musu azabar me gasan su ana ba su da gasa to duk wanda ya zaka zama wannan shine halin sa to ya shiga uku kuma ya daɗe ya tabalbale shi da shiga wuta mutuwa ce kawai tsakanin da shiga wuta shi da shiga aljanna kuma ina mun kiyama sun shiga aljanna ya kuwa musulmi addinin mu shine mutuncin mu addinin mu shine garkuwar mu kada mu taɓa jami'a kan addinin mu duk inda muke mu nuna mu musulmai ne duk inda muke mu yi aiki da addini wannan shi ya kwaci da yawa daga cikin mutane a bayan ƙasa saboda ne riko da addini kar ka yadda kai wasa da addini in kana wasa da addini to lokacin da za a zo a yi maka kamun abin da zai zama ka rabu da addini kama za ka ji daɗin ka duk inda kake da riko da addini Allah ta'ala shi ne gadon ka kuma shi ne yake muke ka kaga da ba su da addini sai Allah ta'ala ya sa su azabarsa ko ba su da muke ko a wajen su to Allah ka zama mai taimako a gare mu Allah ka ba mu koyi iko da addini Allah ka samu zama bayan ka da karkatu Allah mu roƙe ka afuwarka da kake wajenka ya ubangiji Allah ka ba mu ita mu yi tsaya kan wannan aya ko mu tsaya nan da nan eh mu tsaya kan wannan aya sai mu tashi akan aya ta casa'in da biyu insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu baɗi muna masu imani da lafiya da kuma wadata Allah ta'ala ya nuna mana lokacin za mu tsaya kan wani aya ta 91 insha Allah ta'ala sai kuma faɗi in ta ji akan wani aya ta cikin da biyu abin da muka karanta tun daga farkon wannan Ramadan zuwa wani lokaci na dindi Allah ta'ala ya karɓa mu ne ba mu lafiya abin da muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe a kansa Allah ta'ala kuma ya gafarta mana ya yafe muna ya sanya aljanna ta dukkace mu mu kada Allah ya kama mu da gajiyawar mu kada Allah ya kama mu da rashin iyawar mu a ah, waqful da muka kaddamar a wannan shekara alhamdulillah a wakafi ne za mu dinga iyayenmu da masoyanmu wanda suke a raye da ma wanda suka mutu a duk wata za mu dinga ba da gudunmu naira dubu ɗaya domin ayyukan da'awa da ake yi a nan mu mu'asasa da kuma dazuka da muke fita ana zuwa musulmi da maguzawa a garin rijau ana gina musu makarantu da masallatai da rijiyoyi da muke musu to muna barin malamai su dinga karantar da su ginin makaranta da masallatai da rijiyoyi muna samun gudunmawa daga yan uwanmu da ke saudiya duk muka musulunci da mutane muna musu makaranta da masallaci da kuma rijiyoyi amma ɗaukar nauyin malaman wani lokaci mu muke da kawunan mu saboda za ka je ka da mutum ɗari bakwai a lokaci ɗaya in baka ban musu da je kanta da su aiki to wannan muna samun wahala wani lokaci ga malami na ƙauye ya yi wata hudu ba mu biya shi wata uku ba mu biya wani lokaci ne mu haɗa gaba ɗaya mu bayar ko kuma mu ɗan dinga rage shagon da muke da da'awa suna nan da yawa wani lokacin da gano mana babu da kuɗi sannan ya ɗaukar nauyin tafsirai da ake yi a kafafen yaɗa labarai yana zuwa mana da kaskanci wani lokaci sai mun je mana ta roƙo an ji ana ta bibiyar ɗan siyasa ke muna alƙawarin jika ka dawo akwai da tun farkon ramadan suke alƙawarin za ka bayar za ka bayar har yanzu duk kafafen yaɗa labarai da suke na karatu kan mu ba shi suke bi mu har yanzu ba su biya ba so ba zai yi ba kuma suna ta ƙoƙarin za su rufe za su rufe amma ka kyale to abubuwa ne da yawa to aka dole mu mukan mu kiyamu laili mu dina zubar da mutuncin mu mu dina zuwa wajen kowa muna da roƙo da naira dubu dubu da zamu dinga tara duk wata in Allah da za mu dinga ɗaukar wani abin nan ba za mu ƙara zuwa wajen kowa ba duk abin da aka yi wakafi ne da iyayen za mu dinga insha Allah ta'ala ga lambar account din mutane sun yi kokari an tara abin da bai kasa naira dubu ɗari hudu ba tun daga fara sanarwa zuwa yanzu kuma duk wata za a ci gaba sanarwa in Allah ya mu ci gaba da ayyukan da kanmu ba za mu sake zuwa wajen kowa ba bi iznillahi ta'ala 0010966800 shine account number din Jaiz Bank sunan masallacin za a gani Imam Ahmad bin Hanbal General Enterprise 0010966800 muna sake jaddadawa cewa waɗanda suka shiga wannan tsari su kira wannan lambar wayar don a sanya su a cikin platform ɗin duk wata abin da suna musu saboda yanayin mantuwa 091 guda uku sai sabon zero sai kuma 26 muna addu'a waɗanda suka dinga ba da wannan gudunmuwa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ji kan mahaifanmu gaba ɗaya Allah muke roƙo to akwai bawon Allah da ya dinga ba da fetur ga masu itikafi ana kunna masa da dare shi ma muna addu'a Allah ta'ala ya saka masa alkhairi sannan muna tare da manyan baki a wannan waje namu akwai alhaji Ibrahim alhaji Saddam Ibrahim wato ruwa sannan kuma akwai alhaji Nasir sarkin noma na tudun wada suna tare da mu a wannan majalisi sannan a ɗan uwa da suka dinga aiko da sadakoki a kodin sarki ba da naira ɗari a kullum a yi mata addu'a saboda matsalolin da ne da kullum sannan akwai kuma alhaji aliyu na wuce ya aiko da sadakar dabino allah ya maka da bukatu na alkhairi sannan akwai wani ya kawo naira hamsin yana neman addu'a ga magabatansa allah ta ya gafarta musu sannan kuma ok akwai malam bashir da muke tare shi a nan kamar ma mu na al'umma tv muna dingina maka gaskiya ina jinjini ga wata ramadan ko ga wata ramadan bi ta su da safe kuma ya yi aiki a wannan ranar sai bayan da aka tashi masu nan muka san ya yi rashin mahaifiyarsa ɗan uwa da yawa sun bani gudunmawa wanda kwamitin tafsir za su karanta gudunmawar da ɗan uwa suka bayar muna addu'a Allah ta'ala ta kama kowa da alkhairi Allah ta kowa da alkhairi mutane sun yi kokari muna addu'a na muna addu'a duka Allah ta'ala kama kowa da alkhairi za mu yi addu'a ta karshe sai mu ba ma kwamiti su ci gaba da bayanin su insha Allah ta'ala Allah muna roƙonka da sunayen ka mafiya kyawu da sifofin ka madaukaka ya Allah Allah ka ba mu zaman lafiya a kafarin mu Allah ka yafi mana kurakuran mu Allah karfa mana wani ibada da muka yi ya Allah wa'inda suke neman addu'o'i a wajen mu wanda muka sani yadda ba mu sani ba Allah ka biya mu kowa da bukatunsa Allah muna roƙonka alkhairi ne to kai Allah ka ba mu ya ubangiji Allah ka tsare mana da dukkanin sharri da yake wajen mu ya Allah sai kace mu goja maka kai mana umarni mun kira amsa kiranka ya Allah Allah karka sa mu yiwuwar banza Allah karka sa mu kishirwar banza Allah karka sa mu tsiwar banza Allah ka sauke ikhlasi cikin ayyukanmu Allah ka tausaya muna Allah ka tausaya muna ya Allah akwai bayan ka wanda suke da ba su cika a kan su. saboda yanayin rayuwa Allah ka shiga cikin lamarin su ka biya musu ba su kansu idan ba za a biya ba ya Allah ka sa a yafi musu ba su kansu ya Allah ɗan uwa da yawa kasuwancin al'amura sun tabarbare musu suna wahala a yanayin rayuwa ya Allah ka zama gasa a cikin lamarin Allah iyayen mu da ba su lafiya Allah ka ba su lafiya kakannin mu da ba su lafiya Allah ka ba su lafiya shugabannin mu da suke kan mulki Allah ka riko da hannayensu Allah ka shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya Allah ka sanya mu shugabannin mu tausayin mu Allah ka sanya mu tausayin mu Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah mu kuma ka ba su ikon masu da'a da biyayya matasan mu da ba su da aikin yi Allah ka ba su aikin yi Allah matasa mu da suke zaune da zaune gari banza Allah ka ba su aiki Allah ƴaƴan mu da suke zaune ba su san makomar rayuwa ba Allah ka dora su a kan hanya ta kwarai wanda suke neman aure Allah ka zama gata a cikin lamarin su Allah ka taimake su Allah ka taimake su wanda suke da iyali ya ubangiji Allah kai ka ce yi aure Allah mun yi Allah ka taimaka mana da iyalin mu da halal Allah mun yi Allah ka taimaka mana da iyalin mu da halal attajiran mu da suke kasuwanci suke taimakon addinin mu Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka taimake su da kuma suke niyyar taimako a addinin Allah su ma ka ba su na da niyya yan siyasar mu da suke sabani a tsakanin su ya Allah ka haɗa kawunan su sabani ya ubangiji ba alkhairi bane sabanin yana cikin da mu ya Allah yana hana mu samun ayyuka na gari yana hana mu samun zaman lafiya Allah ka haɗa kawunan su Allah ka haɗa kawunan su Allah za mu shiga siyasa wadda tana da tarnaki da al'ummar mu ya Allah ka muna zaɓin shugabanni na gari Allah kar ka bar mu da iyawar mu kar ka bar mu da dubaran mu Allah ka zama gata a gare mu Allah ka ba mu zaman lafiya a kafar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a kafar mu Allah ka amince da mu da abin da muke tsoron sa Allah ka ba mu zaman lafiya ka amince da mu ya Allah akwai ƙananan jami'an tsaro wanda suke taron bala'i suke taron masifa a cikin dazukan mu Allah ka taimake su Allah ka taimake ƙananan jami'an tsaron mu Allah ka taimake su Allah ka zama gata a gare su Allah ka tabbatar da abin da suka harba ya Allah Allah karka ba nasara a kansu Allah ka san in aka kashe su iyalin suna wulakanta suna kaskanta Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah din mai taimako addinin Allah ka taimake shi duk wanda ke ganin neman ci bayan addini sai Allah ka warga da lamarin sa yan ta'addi da suke zaune a daji Allah ya mace ruwa ne Allah ka shirya su idan ba mace ruwa bane ya ubangiji Allah ka lalata lamarin su Allah ka sanya gaba tsakanin su Allah ka sanya sashin su yi amfani da makamin sashin don kashe junan su da Allah Allah ka batar da dubarar su Allah ka dora musu bala'i ka dora musu masifa, ka dora musu annoba ya Allah ka dora musu ilmuwa ya Allah ka dora musu bacewar basira ya Allah Allah sun addabi bayanka sun rike bayanka ba san haƙƙi ba Allah kwato bayanka da su iyalan amincin su Allah duk wanda suke hannun sai Allah ka dawo da su cikin aminci Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka ci lamarin mu ya Allah Allah ka ba mu arziki wanda babu talauci a bayan sa Allah ka rufa mana asiri duniyar lahira Allah ka zama gadan mu cikin dukkan al'amuran mu Allah ka ba mu zaman lafiya a kafar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a kafar mu Allah ka shirya mana zuri'ar mu Allah ka shirya mana zuri'ar mu ya Allah ka tace a roƙe ka sunayen kuma fiye kyawu da su kuma ka madaukaka Allah ka zama zaman lafiya a kafar mu الله يجيب الله يجيب الله نعم ما شاء الله كده تقول التمثيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أخوة وأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga ƙarshen wannan na alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na imam ahmad ibn hanbal kalmashin jagorancin ashek abdulmutallin muhammad awal wanda ya gabatar a madadin kwamitin da wannan tasiri na bana wanda cikin tsakara Allah ne ke jagoranta abu na farko muna godiya ga Allah na dokokin sarki wanda ya nuna muna farkon wannan wata na Ramadan kuma aka fara gabatar da karatu kuma har muka cimma wannan lokaci wanda a wannan lokaci ne ake yi wannan karatun wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma sai kuma baɗi idan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari rayukan musu kai abu na farko muna ƙara gode ma allah na biyu muna godiya ga malaminmu malam muhammad eh, Muttalib wanda ya gabatar da tafsiri a wannan masallaci akan ƙoƙarin da yayi wanda a matsayin shi na mazauni jihar kano ya baro kano da iyalanta da sauran abubuwan da ya zo ya kwashe wata ɗaya yana gabatar da wannan tafsiri muna fatar Allah madaukakin sarki ya sanya wannan gagarumin aiki a cikin mizanin layukan da kyawawa kuma ya gafarta ma mahaifansa da mahaifan mu baki daya haka ma ba za mu mance da ɗan kwamitin wannan masallaci ba da kwamitin tafsiri waɗanda ba dare ba a rana suna faɗi tashi ganin sai an kawo wannan tafsirin kamar yadda ya kamata haka ma 'yan agaji ba za mu bar su baya ba a wajen jinkina a kansu Allah ya saka musu da alheri da ma 'yan jarida da na cikin gida da na waje da ma 'yan jaridar zamani da kuma 'yan jaridar da aka saba da ita dukkaninsu Allah ya saka musu ruwa da alheri wanda a ƙarshe muna godiya ta musamman musamman ga babban sakatare alhaji Garba alfina gauran akan ɗaukar nauyin wannan tafsirin da ake sawa a al'umma tv allah ya saka masa da alkhairi haka ma shugaban ma'aikatar ƙananan hukumomi alhaji abubakar yasfawa dambo wanda ya ɗauki wannan tafsiri ana sawa a fm duk da akwai bayanin da liman ya riga ya gabatar duk da kwamiti sun shiga tsakiya kamar tsoron wani abu domin a yi ta kinkiya abin kame. ita hukumar ta yi satalin gidan rediyon fm abu na uku muna godiya ga wani bawan allah a jihar kano wanda yake ɗaukar nauyin wannan tafsirin da ake sawa a afirka tv haka ma akwai gudunmuwa ta musamman wadda ta zo ga wannan kwamiti daga iyalan gidan alhaji margayi muhammad dodo ne hatsi kusan sun kuɗi za su kai dubu ɗari da suke. allah ya saka musu da alkhairi haka ma akwai shugabar ko kuma shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta jihar zamfara wato jidda muhammad yahaya tambara shi ma ya ba da gudunmuwa ta zunzurutun kuɗi allah ya kasa masa da alkhairi haka ma alhaji abubakar jafar samunan sakatare akwai gudunmuwan Alƙur'ani guda goma da dubu biyar da ya aiko da su allah ya saka masa da alkhairi haka ma ba za mu maike da wata goyon Allah ba kullum sai ta aiko da dabino domin a rarraba mu al'umma musulmi ita ma Allah ya saka mata da alkhairi sai shafa shafa'atu na ala ita ma kullum sun farkon azumin nan tana aikowa da lumfaffen abinci domin a raba mu bayan Allah ita ma Allah ya saka mata da alkhairi haka ma akwai md na abs wadatar petroleum shi ma akwai zunzurutun kuɗi dubu hamsin da ya aiko da su Allah ya saka masa da alkhairi haka sai almalan shafi wanda shi ma kullum a gidansa sai an aiko da kunu wanda ake raba ma bayan Allah Allah ya saka masa da alkhairi haka ma akwai ɗaiɗaiku wanda lokaci ba zai bayar ba a ambaci ɗaya bayan ɗaya muna fatar Allah madaukakin sarki duk wanda ya ba da gudunmuwarsa ko wata shawara ko wani taimako ko ni karancinsa Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wanda ya yi kudi ya yi wani abu na alkhairi domin ci gaban wannan tafsirin bai samu dama ba shi ma Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda na faɗa tashin farko yan agaji sun ci mu jingina mu, dama aikin da suke yi suna aiki ne saboda Allah saboda haka muna kare roƙon Allah na sarki aikin da suke yi da wanda suka gabatar Allah ya saka musu Allah ya biya su da alkhairi ƙarshe ba za mu bushe ba muna ƙara jinjina ga malaminmu wanda ya gabatar da wannan tafsiri wanda kamar yadda na ambata zai baro kano ya zo ya yi tafsiri ya yi karatu kuma wasu lokuta ya ɗaya kudin aljihunsa a ba wasu kafafen watsa labarai domin wannan karatun ya fi wasu lokuta zai ɗauki kudin aljihunsa a yi wani hidima domin gudanar da waɗannan ayyukan muna fata Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya gafarta musu Allah kuma maɗaukacin sarki shi ci gaba da ba shi ƙarin gwiwa ya ƙara zarra a cikin wannan aiki na alheri wanda ƙarshe kamar yadda aka riga aka gabatar tsazu a wajen sallah ya gabatar ana neman gudunmuwar al'umma ta yashi wanda za a zuba domin gabatar da sallar idi a wannan farfajiya ta masallaci kamar yadda aka saba da shekara duk wanda yake da sanari a kwamiti yana neman gudunmuwa daga al'umma da Allah a taimaka a samun muna da yashi wanda za a zuba domin al'umma su yi amfani da shi domin gudanar da sallar idi muna da Allah a cikin sarki duka ya saka muna da alkhairi da mu masu saurare da na ciki da na waje da wayanda suka yi kudurin su Allah bai ba su dama ba duk Allah ya saka mu kowa da alheri a ƙarshe ina cewa wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kuma kuma da ai wannan karatu ne ba da ba da ba da insha Allah ta'ala za a karbe shi da za a dawo da wani da aka fara yi a cikin wannan فجعل في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته